na rabi musa kwankwaso muna godiya ga allah da ya ba mu yawan rai da lafiya da kuma wannan babbar dama zai kyau ka gaya wa al'umma me zai sa ka na shiga wannan siyasar ne domin dama ina ganin waɗansu abubuwa da ake ba daidai ake ba kuma ni na samu dama zan canza a maimakon in ta faɗa ko ina ta soke soke mutane shi safa na shiga cikin harkar siyasar yanzu alhamdulillah dama ta samu gwamnati ba a zubar da ba a nuna cewar ga inda fa abubuwan suke tafiya wannan shine babban bakin ciki muka ga wancan tsari na pdp da ba gane ba ta gane ba da wannan tsari na apc da ba su gane ba ba za mu yarda a ci gaba da haka ba kuma babu masu yi a wannan lokaci cikin yarda allah sai mu dai musamman aka la'akari da durgushewar tattalin arziki da najeriya ke ciki kullum kana magana in ta za dama ta samu za ka yi amfani da ita wadda ta samu ka yi amfani da ita in babbar dama ta samu musamman a mataki na shugabancin kasa wani zai yi tunanin to ko za ka faɗi wani siddabar za ka yi ka inganta tattalin arzikin da ake ganin kusan yanzu kamar an fidda rai babu wani siddabar abu ne wanda za a yi shi wanda dama shi ne ake yi a kasashen duniya a kai nasara na farko tukuna ka nemo mutane waɗanda suka san abin da suke kuma suka san abin da za a kan wannan ɓangarori kar ka ɗauko ɗan ƙauyenku kar ka ɗauko abokinka kar ka ɗauko sai wanda kake so wanda zai iya yanzu kaga kyamarar nan da take ɗaukar hoto in na kai ta ƙauyenmu na ce a yi min a can ba za su iya ba duk sanda nake musu su ba harkar su ba ce yanzu haka ma nan ƙasar ba a yin ta in kana so mai kyau sai ka je inda ake yin ta wanda suke aiki watakila addinin ku ba ɗaya ba ƙabilar ku ba ɗaya watakila ma kala fata kuma ba ɗaya ba amma dai haka zaka so domin kana so kai aikin ka to dole a nan ƙasar sai an zo an yi aiki da mutane waɗanda suka san abin da suke yi masu daraja masu kishi kuma jajirtu mu ne a jihar kano muka fara abin da ake cewa e-payment din najeriya ko menene a biya ta banki ko dubu goma za mu ba da taimako ba a kirga kuɗi sai a baka ka je kai in kai kwangila sai a da kuɗi a kai akawun ɗinka wannan irin ages a kano mu muka fara kanjis da yan rufa'i ya zo lokacin 2003 ina council shi ya zo ya introducing kuma sai da ya ce yanda kano suka yi mu ne muka fara shi a nigeria. abubuwa da yawa waɗanda suka yi eh, eh, eh, treasury single account mu muka fara shi a najeriya lokacin jonathan daga baya suka shigo da su su ba su iya yi ba sai wannan gwamnati ta zo ta yi duk wata hanya da za ka toshe cuta aikinka kenan a gwamna saboda idan ko shugaban kasa in ka shiga wannan aiki kamar ka shiga aikin soja ne yaƙi saboda ita zuciyar ɗan adam dama babu ƙashi a ciki kowa idan ka kyale shi ka zube masa to insha Allah in ka dawo ko mutum ko bature ne ko chasinis ne ko dan afirka ne duka zuciyan ka buɗa ta iri ɗaya ce maganinta shine ka shigo da wannan technology harkokin zamani din nan to sai ya taimaka maka sannan kuma kai ka tsaya ka tsarkake jikinka kar ka je kai wani abu wanda wani ma zai je yayi in ka tambaye ce ai shi ma irin wannan ne da kai baka da bakin magana za mu shigo da abubuwa da yawa waɗanda suke na gyara ƙasa wanda suke na ɗora layi harkar ilimin nan kowa za mu ƙoƙari mu ga ɗan talaka ɗan talaka ya samu makaranta ko mai kwaliti birni da ƙauye mun yi a kano ko muka yi doka muka hana yaran mustapha almajirin wata ƙasa ko wata jiha ko muka hana a shigo mana da yara kowa ya riƙe nasa saboda haka duk wanda yake son ɗansa ya karatu na addini kada a ce zai tafi borno ko zai tafi yobe mu a kano a goma ke cewa gabas kenan kuma duk wanda ita ce ta jawo yaran nan ba a nuna musu gata ko soyayya ba zuciyarsu ta ƙeƙashe sun sha sanyi sun sha ƙura sun sha yunwa sun sha wulakanci saboda haka ba sa tausasaya kowa har iyayensu iyayensu ba su taimake su ba saboda haka sai su ɗauki bindiga su harba mutum su ma in ka matsa musu sai su harba kansu domin duk babu wani investment babu wani jari da aka yi a jikinsu to wanda za su ci wanda aka za a zubar ne rigar da za su sa wacce ake jefarwa ne takalmin da za su sa taya mota ce tsohuwa dai wani abin da za su yi ba wani investment da za a ce an biya kuɗin makaranta ko an biya wani abu da wani abu a jikinsu na daraja shi sa ba sa tsoro ba sa shakka in sun ganka a gidan mota a gidan mai da mota mai kyau ka shiga uku kamar yanzu din da kake fuska ka da kyalli duk da azumi ne haushin ka za su ji sun ga rigar ka ka wanke ta da kyau haushin ka za su domin su ta zuba wanke ba duk waɗannan mun ɗauki matakai mun ɗora kano a layi dole sai shugaba sun ya jajirce shi shugabanci ba na rafi ba ne, shi shugabanci ba na barazana ba ne, shi shugabanci ba na sabis ne ka taimaki mutane kuma shi ne dama tun constitution ɗin da aka sa tsarinsa shi ne ka kare mutunci da daraja da rayi da jini kai da rayuwar ma mutane ga baki daya su zama mutane wannan shi ne abin da muke so mu yi shi a ƙarƙashin nnpp new nigeria people's party sabuwar nigeria ba nigeria da ta yi tsatsa ya tarbe mu taɓo batun ah, haɗin kan ƙasa ɗaya daga cikin barakar da ake da ita a najeriya shi ne rashin haɗin kai wanda har ta kai ga wasu suna ma tunanin araba ƙasar yau in aka ce kwatsam ka zama shugaban ƙasa ta ina za ka fara taro taro a ce najeriya ta zama aurin ki ɗaya kowa na kallon kowa a matsayin ɗan najeriya duk sanda ka ji an so wannan magana na araba araba raunin shugabanci ne idan kana da shugabanci mai kwari kowa ya ga ana yi da shi ba wanda zai ce araba duk najeriya duk wanda suke cewa araba din da yawa daga su shugabannin su abokan abokanmu ne ba wanda yake sa araba najeriya amma idan aka baka haushi kana so a kula da kai an ki kula da kai ka daga hannu kayi waye kayi waye ai a ƙarshe sai ka je in fituna in ma ba kai kasa ai fituna ban ana yi in za ka iya hana sai ka ƙi hanawa saboda ko da za a ji hayaniya a ce ka zo babu wani iyamurin kirki da na sani abokaina da suke sa raba najeriya babu wani bai rabe babu wani dan arewa babu wani dan najeriya da yake son a raba najeriya abinda mutane suke yake damun mutane shine mutane ba a ba su dama abinda suke ganin za su iya a ba su dama su fi su ai idan ka girgiza najeriya ka ba mutane hope kana sa rai gobe za ka tafi ka ba kamar kai ne nan an ce wata mai zai kare zaka tafi faranshi zaka yi kwas in ce ga wuka ka huda cikin ka saboda ne. ai gudu zaka yi ba daga da tunda kaga da mahaukata ne amma idan babu hope yi kaza ka yi kaza ka gama makaranta ka rasa aikin yi ka tafi kaza ana yin azumi yanzu eh, musulmi suna azumi kai musulmi ne abin ya zo abin ka sha ruwa ma baka da shi tun kana zuwa masallaci kana sallah kana addu'a har ka koma kana shan kwaya babu wani abin da zaka babu wani hope ai daga nan ne ake shiga irin wannan abubuwa ake zagin shugabanni ake kawo ɓace-ɓace ake cewa ni musulmi ne wancan kirista ne wancan wane ne wancan berabe ne ai idan kowa harka ta cika a garin nan kowa ya gaba da yamma kudu da arewa jami'o'i an ƙara girmansu an ɗauko malamai an ƙara littattafai firamare kowa da gwamnoni da lokal gamma an ba su umarnin su tafi su je su tara hankalinsu gwamnoni an zira kan ido a kansu duk wannan constitution da muke da shi na najeriya ana ce kowa ya je ya haukace ya tafi je kashe kudaden jama'a ya je abubuwan da yake ya ga dama ba wanda zai aiki zo yi wanda ba zai ba ya ji bane ba za ka bane shirin assembly da take shi kenan kamar yadda take tafiya dole sai kai sabuwar majalisar eh, eh, eh, tarayya wacce take mai daraja mai kwari waɗanda mutane za su sa zuciya. mutanen da suka zaɓe su a zuciya ba ka ci raba ba in kana da 'ya'ya dubu a gidanka idan da guda ɗaya mara lafiya hankalinka ka bata ya tafi kansa talaka ne mara lafiya shine bai ci abinci ba shine ba zai iya zuwa asibiti ba shi ne sai a tafi shi kenan a buge shi don ba an san ba abin da za a iya yi don an buge shi duk irin wa'annan ya kamata a jiya yanzu duk wanda suke bubbuge mutane a ƙauyuka da sauransu inda cikin abuja nan suke shigowa mai kake zato a dole da duk abin da za a yi amma ita daga da yake an je an kone garinsa an kone gidansa an yi waye jaridu ma ku ku ba san an yi ba kuna can kuna harkokin ku kuna zaton duk duniya to wannan shine abin da za a gyara kowa ya zauna lafiya su da suke wannan abubuwa duk za a tambaye su ku fulani da kuke nan da shanu da wayan da kuke rigima menene matsalar ku da yawa mun san matsalolin an cinye musu lawali an cinye musu wajen kiwo da sannan muna yara har asibitin dabbobi ake musu a gurin wannan gurin ana daraja su babu wanda zai je kwashe shanunsu amma an waye gari duk an kwashe wannan an yi eh, saniya ta je ta fuzgi dawa ko ta fuzgi gero a wani guri shi kenan a kai gurin 'yan sanda 'yan sanda su tara a tafi a je wurin mai gari mai gari zai tara mai kamun kai wani abin nan shanu sun tafi ta irin wannan dole sai an zo an gyara su ko mafi mahimmanci a sa su a karatu duk wani abubuwa sai an duba su kansu fulanin kai musu haka aka gyara rayuwarsu da sauransu kuma aka duba makotanmu yadda suke shigowa yasu akwai eh, dama da ka tashi nan ka tafi Nijar ka tafi ina ne ka tafi chadi ka tafi ina ne duk wannan babu wani abu amma a kawo tsari yadda yake su ma fulani da suke shigowa ko suke fita za a kare lafiyarsu saboda haka wannan ci baya da aka samu wajen makiya shi baya na a gurin manoma su kansu manoma din nan duk duniya ta ci gaban na nufin duniyar najeriya amma su suna baya har za a mu da garma har za a mu da fatanya da manjagara na sa ranar duka har yanzu a ƙauyenmu akwai gatari duk wa'annan ƙananan ƙananan abubuwa in ba kayi su ba amsar da za ta taso ita ce yanzu abin da muke gani shugabanni sun yi shiru shugabanni babu ruwansu in ka tambayi wani ma yanzu kama wannan ma ka ma gaskiya kai baki ne dole sai ka saurari wane ne wanda yake gaya maka abin da masoyinka ba zai gaya ba wanda za ka gyara ma'ana wanda zai gyaru ka gyara ah, abin da ake kira foreign policy a turanci yau aka ce kana shugaban najeriya ya za ka kula da harkokin ƙasarka da na ƙasashen waje yau aka ce ragama na hannunka ya tsarin najeriya da ƙasashen waje zai kasance abu na farko ka gyara gidanka ka gyara gidanka i kyau in ka gana ma karka tafi ko ina za a zo gonka karka tafi kana gaya mutane kai kai babba ne giant of africa giant of this duk wannan ba ba su gane ba a yanzu duk wani abubuwan da na gaya maka na harkar ilimi na harkar tsaro na harkar lafiya na kuma discipline duk harkokin na kwaya na wane ne wanda ake ɗauka yaran mu a kama su a guri kaza a yi waye duka gyara shi dan najeriya darajar sama a wajen ba fa kai ba shugaban ƙasa za ta ƙaru to ita kuma duk ruwa da darajar ɗan najeriya ta yi to kai da ba a kanta take kake an ɗaga ka sama kenan idan ka bari ka zauna a kan 'yan najeriya a matsayin 'yan wada 'yan ƙasa to kai ma da wada ne saboda haka kafin ma kai magana wani forum policy ka gyara gidanka shine babban forum policy yaranka su samu aikin yi ƙasa ta samu ci gaba ilimi ya inganta irin rayuwa inda yanzu babu wanda yake cewa ga daidai ga ba daidai ba yanzu a gurin ɗan najeriya shi bai san bambancin tsakanin hagu da dama ba tunda a gidaje ma yanzu duk an manta ba da zancen hagu da dama a makarantu an wuce kowa haushi malamin ma haushin kowa haushin kansa yake ji haushin kowa yake ba a biyan sa ba a kaza ba a kaza saboda haka babu wanda ikula baragada ce fa ake ciki yanzu saboda haka sai ka saita wannan bargadar in ba a san da gwamnati ba to shi shikenan mutane sun za su tafi su kowa ya bai da gwamnatinsa shi da za ka ji anan a Niger waɗansu ma sun ɗebi fili sai ka biya su haraji ana a zamfara an yi wane ne ana ta ɗiban gwald na wasa ne na ƙasa mutane suna fama da talauci waɗansu 'yan wani ƙasar sun zo a ƙasa ka ina Najeriya take duk wanda girman najeriya fa bata fi jiha da ta na kasa da duka jama'a da take ciki bata kai jiha ɗaya indiya ba kuke daɗe mu koma a gurguje kan abu mahimmanci da yasa na mai da shi na ƙarshe tsaro kayan ministan tsaro kayan gwamna kayan abubuwa da dama da ya kamata a ce ta baka basira matuƙa akan abin da ya shafi tsaro yawan ka samu kanka a shugabancin najeriya me za ka yi daban da abin da aka saba gani gaskiya na mai sauki ne gyaran tsaron najeriya ni a gona fa mai sauki ne kaga duk abubuwan da na faɗa maka duk su ne tsaron yau yaro ya sai na da aikin yi ai ba shi da wata matsala yau yaro ya babba ya san zai kai 'ya'yansa makaranta zai ci abinci zai tashi daga nan ya tafi kaduna ya tafi sokoto ya tafi inugu ya tafi Yunani ba shi da matsala waɗannan abubuwan aka tara su ai su ne tsaron amma sojoji kuma duk da wannan da kai sai ka sa sojan sama sojan ƙasa sojan ruwa 'yan sanda sss civil defense da sauransu saboda akwai 'yan tsiraru wanda ba sa ji su haka allah yi su ko kuma haka suka taso saboda haka muka zo muka ɗauki mataki mataki na farko muka tsara duk wani mai kaki a kano na gwamnatin tarayya da namu muka zo muka kawo security council muka zo muka saita su na nuna musu duk cikin ku ba wanda nake so yi gwaninta in kuna so ku yi gwaninta shine kano ta zauna lafiya kar mu je mu a kamo wani mai laifi ka buga a guje ka je ka ce kwamishinan eh, IG ya ce ai yan sanda sun yi aiki a Kano ba na san wannan kar ka tafi ka gaya wa chief ba mai staff wani kai soja ne kai ko chief of air staff cewar kana wani abu a Kano abin nake so shugabannin mu na Abuja da Najeriya su je mu shiru kowa ya gwaninta kenan na zo na sa su ga baki daya karkashin burger kwamanda saboda haka muka yi mitin daya a government house sai su yi mitin goma a ofishin burger kwamanda kowa ya kawo intelligence ɗinsa shi sa na ji labarin ana ta negotiating da a daji da wani yan karɓi an yi mako daya waɗansu ma can na Niger ɗin watanni ana ta negotiation ai muka kana tahowa ma daga gabas ɗin kafin ka zo mariri ka zo hannu da haka in kai kyakkyawan tsari muna godiya da damar da ka ba sashen hausa na radio france international jama'a assalamu alaikum